hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Jun shekara miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 22 cikin jiran giyar darussa daga littafin ashiratun Nisa walafar alimamu abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali علي nasai wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya gafata mashi. wannan littafi a wani ɓangare ne na as-sunan al-kubra na shi al-imamu an-nasa'i din wanda yana tattaunawa ne game da ka'idoji da sunnoni da ladubba na zaman tare a gidan aure Allah ya saka mashi da alkhairi za mu tashi inda malai yake cewa babu zikir ikhtilafin naqilina li khabari khuzaimah ibn thabit fi isbati itiya fi itiyanin nisa'i fi adbarihinna babu da ke bayani akan ambatan sabanin da masu cirato riwaya suka yi wajen bada labarin hadisin khuzaima dan thabit game da batu akan zakewa mata ta dubra malam yace akhbarana muhammad bin mansur qala haddathana sufyan qala haddathani yazid ibn abdullah ibn usama ibn al-had an umara ibn khuzaimah ibn thabit an abihi عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء fi أدبارهن wani riwaya daga malam Muhammad bin Mansur Abdufi malam Imam Nasa'i wanda ya rasu shekara ta 254 daga sufiyan ko Ibn Uyayna dan Uyayna ne babban malami rahimahullah daga Yazidu dan Abdullahi dan Usama dan alhad shi kuma ce daga Umara dan Khuzaima dan Sabit dan gidan sahabi Khuzaima dan Sabit shi Umara yana da hadisai a cikin as-Sunan arbaa sannan ya rasu ɗari ta biyar mahaifinsa mai suna Khuzaimatu dan Sabit shine sahabin hadisin wanda ake mishi lakabi da bushahadatain al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisi akan cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sai rago a gun wani bakauye bayan da gama ciniki ya je ya kawo kuɗi kafin ya zo sai wani ya taya ragon fiye da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siya sai wannan bakauye kawai yayi hali na rashin dattaku da annabi ya dawo sai ya ce shi bai san magana ba in kuma annabi yana da shaida kawai to ya kawo shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai daga ni sai kai muka na ran samu shaida sai wannan bawan Allah Khuzaimatu dan Sabit ya ji ana magana sai zo ya ce ni ina shaida cewa gaskiya ne abin da ka faɗa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah imama mamaki ya ce to kai ai Khuzaimatu ai baka na aka yi ku ya akai ka shaida ya ce na shaida ne saboda shaida wanda Allah ya ce kai mai gaskiya ne annabi ya ji daɗi ya ce yake cewa to daga nan ya ce daga yau huzaima shaida shi tana matsayin shaida mutum biyu ne in ana neman shaida biyu aka same shi ta wadatar babban sabi ne ah, daga cikin sahabbai masu falala kwarai da gaske saboda wannan shaida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ake tattara alqur'ani zamanin sayyidina Usman akwai wata aya wadda aka laluba ba a same ta a gun kowa ba sai a wajen shi shine fadan Allah a cikin suratul ahzab min almu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaihi kamar yadda bukhari ya rawaito zaka ana ne lakabi da bushahadataini mai shaida biyu a shaida shi biyu ma'ana sai da shi daya a madadin shaida biyu to shine yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yastahi min alhaq lalle Allah baya jin kunyar fadan gaskiya wannan kamar muqaddima ne akan bayanin da zai biyo baya saboda magana ce take akwai nau'i na kunya da buƙatar sakayawa game da ita to amma tun da gaskiya ce addini ne haka za a za a daure a faɗi ta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'tun nisaa fi adbarihinna kar ku dinga zakkewa mata cikin dubaransu wannan hadisi baya ga al-Imam nasai al-Imam Ibn Abi Shayba ya ruwaito shi a cikin Musannaf haka Ahmad ibn Hanbal haka al-Imam at-Tabarani Abu qasim a cikin al-Mu'jam al-Kabir haka albayhaqi a sunan dinsa da abu awana da humaidi da wasunsu kuma hadisi ne ingantacce ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa yake cewa wat'ul mar'ati fi duburiha haramun bil kitabi was sunna saduwa da mace ta duburarta haramun ne Alƙur'ani da sunna sun tabbatar da haramci huwa qawlu jamahir salafi wal khalaf shine maganar ɗaukacin malaman da da na baya bal huwa al sughra ana kallon shi ma a matsayin wani karamin zunubi na yan luwadi wa bata sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ibn taymiya yace ya tabbata daga Manzala sallallahu yana cewa inna Allah la yastahi min al la ta'tu an-nisaa fi adbarihinna wa qad qala ta'ala kuma Allah ya yace nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum annashi'tum matanku gonakinku ne ku zo ma gonakinku duk inda kuke so wal harfu ibn tamiya yace kaga dai ita gona huwa mawdi'ul walad abinda ake nufi da alhar shine inda ake samun da kamar yadda a gona sai an yi shuka inda ya kamata sannan a samu amfanin da ake nema to haka shi ma a aure sai an zuba maniyya inda ya kamata sannan za a iya samun da fa innal harfa huwa mahallul gharsi waz zar'i domin aka ce alharf gona shine da ake shuka ko da shi wa ta yahudu taqulu yace yahudawa dama sune suke cewa idza atarrajulu imra'atahu min dubriha jaa alwaladu ahwala idan mutum ya je zake matarsa ta baya ko da ya sade ta a gabanta to wai sai a haifin dan ya zama mai ido harare garki fa anzalallahu hadhihi alaya shine Allah ya saukar da fadin sa nisa'ukum harsul lakum wa abaha lirrajuli an ya'ti imra'atahu min jami'i jihatiha ya halasta mutum ya sadu da matar shi ta kowace fuska lakin fil farji khassa amma ta gabanta kawai Wamata, watsi a fi duburi wa tawa'athu azzara uzira jami'an duk sanda mutum ya yi luwaɗi da matarsa kuma ta yarda to alkali zai iya musu hukunci ya musu bulala ko ya ɗaure su fa illam yantahiya in sun ki su daina wannan fa illa furrika bainahuma alkali zai raba wannan auren kama to yufarraqu bainar rajuli alfajiri wa man yafjuru bihi kamar yadda ake raba tsakanin namiji wanda yake luwaɗi da wanda aka same shi suna yi tare da haka iyaye za su iya cewa ba su yadda ba a kashe auren da aka aura wa mutumin da daga baya aka gane cewa ɗan luwaɗi ne saduwa yake da 'yan mutane ta baya Allah shi kyauta mana yace akhbarana qutaybah ibn sa'id qala haddathana al-laythu an ibn al-hadi an harami ibn abdullah an khuzaimah ibn thabit wannan isnadin kuma daga harami ibn abdullah shine kenan ɗan ajinsu su umara kenan yanzu mun ji isnadi na biyu wanta na farko na umaru ɗan huzaima sai kuma na haramiyu ɗan abdullah shi ma daga huzaimatu ɗan sabit annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah la yastahi min al-haqqi yaquluha salatan annabi sallallahu alaihi wasallam ce, lalle Allah baya jin kunyar gaskiya annabi ya faɗi wannan magana sallallahu alaihi wasallam har kafa uku la ta'atun nisaa fi ajazihinna kar ku take ku zo mata ta jikin cinyoyin su bayan su ta jikin wato mazaunan su dangane da waccan aya wani karin bayani karna manta game da nisa'ukum harsul lakum malamai sun yi bayani akan wajihin wannan kwatanci cewa kwatancin ta fuskar moriya ne da jin daɗi ba ta fuskar mallaka ba daka aka aka ambaci abin da ake moriyarsa daga mace shine tarawa da ita da kuma samun albarka yaya kamar yadda a gona ake yin shuka a samu albarka amfani amma ta fuskar mallaka to babu kwatanci tsakanin mallakar gona da mallakar mata domin gona mallaka ne mata kuma ba mallaka ne. abin da sa za inda za gano mace shine abin da ka mallaka kana iya ka siyar kana iya ka kyautar kana iya ka ba da haya ko aro in ka mutu kuma a gada to gona kenan amma mace kaga duk ba a yin wannan ba a siyarwa ba a ara ba a haya ba a gada to ka ta fuskar mallaka babu kwatancin amma ta fuskar moriya da samun amfani Ina fata mun gane wannan sai yake cewa a ƙasa gashi ya ƙara kawo wani ta'aliki talikan suna da mimanci ta nake karanta mana su wannan ma dai ila daga cikin majmu'u alfatawa ta ibn taymiya da yake cewa oke daga fatawan yas'alunaka yace inna shari'atar islami al-mubaraka qad bayyanat lin-nasi kull al-ahkam allati yahtajuna fi jami'i nawahi hayatihim wa min zalika tariqatul mu'asharar az sahiha al muwafaƙa lil-fitra al-insaniyya lallai shari'ar musulunci mai albarka saboda ta gyara wa al'umma rayuwarsu ta kowace fuska to ta bayyana musu duk wani abu da ke da alaƙa da sassan rayuwarsu da abin shafi rayuwa da bacci da farkawa da rayuwa da rabuwa da mutuwa da aure da zamantakewa da kasuwanci da jihadi da bashi komai komai da ɗan adam zai iya yi a cikin rayuwarsa sai da zama shari'a ta bashi ka'ida a dunkule ko ka'idoji dalla-dalla waɗanda zai amfani da su don wannan rayuwar ta zama mai daɗi yace daga cikin haka akwai musulunci ya bayani akan hanyar rayuwar aure ingantacciya wacce ta dace da fidira da asalin halittar da Allah ya wa dan adam ya kullahu ta'ala wai yas'aluka anil mahid qul nisa a fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakum Allah musulunci ne kazo da wannan kaida bayani akan wani lokaci da aka keɓance cewa ba a zakewa mata Allah ya ce suna tambayar ka game da mata wanda suke cikin jinin haila ko lokacin jinin haila sai Allah ya ce ka ce musu jinin haila kazanta ne don haka ku guje wa mata a lokacin jinin haila kar ku kusance su har sai sun yi tsarki idan suka tsarkaka to sai ku je musu ta inda Allah ya umarce ku ashe zuwan sai ta inda Allah ya ce fatuhunna min haythu amarakumullah shine mahallin shahid din wa qala Allah ta'ala fil ayati allati bada nisa'ukum harthul lakum fatu harfakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'min Allah yace lalle matan ku gonakin ku ne ku zo gonakin ku ta yadda kuka so wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da wasanni ga kanku wattaqullaha ku ji tsoron Allah kada ku yi abin da yake samu Allah ne hatta a gurin tarewa da tarawa da iyali wa alamu annakum mulaqu ku san cewa za ku game da Allah wa bashiril mu'minina kai mu'mine bishara waɗanda suka bi dokokin Allah akan komai kenan waɗanda duka yana cikin suratul bakara wa qala al tafsiri innal murada huwa Itiyanu az-zawja fi mahallil walad malamai suka ce ana nufin wa mata ta inda ake samun da وهو المحل الذي أمر الله عز وجل شنو دين الله يأمر ريدن أن يبت الزوج أن تؤت الزوجة فيه الجوم تتشي ومن المعلوم عند الناس كافة أن محل الولد هو القبل للدبر cewa wurin da yake samun da shine gaba ba baya ba wannan kenan sai malai ya ci gaba da cewa a sama yace wa hadathana aw aqala akhbarana ubaydillah ابن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي قال حدثني يزيد أن عبيد الله بن الحسين حدثه أن حرمية بن عبد الله حدثه أن خزيمة بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace wannan kuma ga wani isnadi har ila yau shi ma ta hanyar wato harami ibnu abdullah sannan da har ila yau daga ubaidullahi dan sa'ad dan ibrahim Ɗan sa'ad Ɗan ibrahim Ɗan abdurrahman dan auf shine nasabar ubaidullahi Ɗan sa'adu dan ibrahim dan sa'adu dan ibrahim dan abdurrahman dan auf zuriyar sahabi abdurrahman dan auf az-zuhri shi wannan ubaidullahi Ɗan sa'ad din malamin su bukhari ne da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i din ya rasu shekara 260 shi kuma ya ce? haddasana ammi daga amminsa ɗan uwan babansa mai suna yaqub bin ibrahim bin sa'ad baban shi sa'ad ibnu ibrahim ibnu sa'ad ammin nasa ɗan uwan baban shi yaqub ibnu ibrahim ibnu sa'ad ɗan uwan baban shi ne shine karami shi wancan baban ibrahim din shine babba shi kuma ya rasu ka ta ɗari biyu da ɗaya da takwas shi kuma ya yace haddathana abi wato Ibrahim dan Sa'ad din kenan Ibrahim dan Sa'ad dan Ibrahim dan Abdurrahman ah, shi kuma ya haddathana shi ne wancan Ibn al-Had daga ubaidullahi ibn al hussein Ubaydullah ibn al hussein al-Ansari shi kuma daga Harami dan Abdullah shi kuma Harami ya ce, ah, daga Khuzaimah dan Sabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi ce inna allaha la yastahi min alhaq la ta'tu an-nisaa fi adbarihim yana dai kawo mana bambanci isnadoji ne to wasu daga cikin hadisai ran ma ambaci wasu waɗanda game da magana akan wato tsananin haramcin luwadi da abin da ke cikin shi a na narkon azaba duk da yake na faɗa mana cewa da hadisan malamai sun ce suna da wani rauni a cikin isnadinsu amma an hada su akwai malaman da ma suka inganta wasu in kuma an haɗa su za su ba da cewa lallai abin yana da asali to ga wasu daga cikin hadisan a gurguje kwarai da ma ambaci wasu ran nan akwai hadisin Abu Huraira wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'unun man atamra'atan fi duburiha wannan shine riwaya al-Imam Ahmad da Abu Dawud wanda kuma isnadin shi bai da laifi kwarai ko kuma riwaya Abu Huraira har ila yau cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha aw kahiran fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam man ata ha'idan duk wanda ya tare da mace mai haila aw imra'atan fi duburiha ko ya tare da mace ta duburarta aw kahinan ko ya je gumboka fasaddaqahu kuma ya gaskata bokan faqad kafara bima unzila ala muhammadin to wannan ya kafirce abin da aka sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma riwaya Ahmad ne da Tirmidhi da Nasa'i Abu Dawud da ma rawaito ta da karin faqad bari'a mimma unzila ala muhammad yayi baran-baran da abin da aka sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Sheikhul Albani ya inganta wannan riwaya a cikin Irwaul Galil takhrij ahadith manar as-sabil sai kuma wannan riwaya ta ku zama dan sabit da muka ji akwai kuma riwaya mun ta a baya ita mata ta dan shu'aib ana bihi an jaddihi riwaya al-imam ahmad cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil ladhi ya'ti imra'atuhu fi duburiha hiya al-luwaqiyatu as-sughra wanda yake yiwa mace saduwa ta dubura cito wannan karamin dan luwadi sai kuma riwaya ali ibn talq da yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'tun nisaa fi atta fi attahihinna fa inna Allah la yasai min kar ku je wa mataye ta is shine mafitar tusa mafitar dubura kenan wannan ma riwayar Tirmidhi ce da Ahmad wanda Ibn Hibban ya inganta ta sannan akwai riwayar Ibn Abbas da yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la yanzuru Allah ila rajulin ya'ti imra'atahu fi duburiha Allah ba zai kalli mutumin da yake zuwa wa mace ta duburarta ba Shekul Albani ya inganta wannan a cikin littafin shi Adabu Zifaf asalin riwayar ta ta al-Imam Tirmidhi sai kuma riwayan wato ibnu maja daga Khuzaima din can wadda ta yi kama da irin wannan da muka ji ana ita ma shi al ya inganta ta a cikin Rawab Gali bayan waɗannan hadisan da Malam ya kawo sai yake cewa al ibnu hajirin yana cewa wa hadhihi al-ahadith wa in kana fi ba'daha kalamun li ahli al-hadith fa hiya salihah lil-ihtijaj ومثبتا لتحريم اتيان الزوجة في دبرها ko da ike wato waɗannan hadisai suna da matsaloli to amma dai za a hujja da su ibn azarin yake cewa turquha kathira fa majmu'uha salihun lil ihtijaj hanyoyin suna da yawa kuma hada su za su iya bada hujja kamar da yake cikin al-fathul bari mujalladi na 8 al-imam shaukani shi kuma a cikin littafin shi ainihin wato na al'adar ta yake cewa wala shakka annal ahadith al-mazkura fil babi al-qadiya bi tahrim ityan nisa'i fi adbarihinna yuqawwi ba'daha ba'da babu shakka ka cewa na hadisi suna ƙara wa junan su girma ƙarfi wa kada akhadha ahlul ilmi min hadhihi an-nusus tahrim ityan al-mar'a fi duburiha malamai sai amfani da waɗannan maganganu sai suka tabbatar da hukuncin haramcin haka ta ko ta magana da ta shahara cewa malaman ƙasar madina simon malik sablai ɗan umar suna fi'u suna halasta wannan kun tana ranna muku ishara zuwa gare ta ai mamu bai haƙi yake ruwaito magana daga auza'i yana lissafa cewa ga zaniyar malamai waɗanda ba a aiki da ita malaman gari kaza ga irin kurakuransu malaman kufa malaman ah, sham malaman makka malaman madina to ya lissafa a cikin kurakuran malaman madina wanda ba a aiki da su da jin kiɗa sai lissafa kuma da wannan magana cewa malaman madina suna halasta saduwa da masu dubura to wannan magana ta shahara daga malaman madina amma za mu ji wani ƙarin bayani game da ita a nan ga shi malam yake cewa ibn taimiyya ya yi magana akan wannan matsala a cikin ah, muktasarul fatawar misriya yake cewa walam yasiha an ahadin min al-ulama'i ibahatu zalika lalle bai inganta daga wani malami halaccin haka ba wa ma ruwiya min aqwalin mansuba li ba'd ahli al-ilm bi ibahati zalika fa hiya aqwalun da'ifa shadha wa ghayr thabita abu wasu maganganun da aka hakaito daga irin waɗannan malamai to maganganu ne masu rauni kuma wanda suke sun fandare ba su tabbata ba shi kuma ibn a cikin tafsirinsa mujalladi na ɗaya yake cewa wa qala abu bakr ibn ziyad al-nay saburi haddathani isra'il ibn rafi qala sa'altu malik ibn anas na tambayi malik dan anas nace ma taqulu fi itiyani nisa fi adbarihi Allah ya gaba ta malam mai hukuncin mutum ya sadu da matar shi ta dubara qala sai yace ma antum illa qaumun arab ai ku larabawa ne ko hal yakunu al-haraku illa maudu'un zar kana ga zai yi shuka in ba inda ake sa ran samun shuka ba samun tsoro ba la ta'dul farji kar ku kauce daga farji qultu ya aba abdullah sai ce Allah shi gafarta malam innahum yaquluna innaka taqulu zalika ay ibahatul wat'i fil dubur to amma riga ta malam ai mun ji labarin an ce kana halarta wannan abu ya yace yakzibuna alayya yakzibuna alayya ce ƙarya suke mun ƙarya suke mun fa hadha huwa thabitu anhu ibnu kathir ce wannan shine abin da ya tabbata daga maliku wa huwa qawlu abi hanifa wa shafi'i wa ahmad ibn hanbal wa ashabihim qa'iba dukkan malamai wannan ce maganar su wa huwa qawlu sa'id ibn al-musayyib وأبي سلمة وإكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وأروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف دو أنما لهم مجانا سكينا أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار سنة كامر وانا أبو سنة مسلم سموكم كاما ومنهم من يطلق على على فئل الكفر wani ma zai ce duwan da haka ya kafirta wato kafirci na khurujin min al-milla kafirci na aiki huwa mazhabu jumhurin ulama wannan magana cikin littafin tafsiri na ibnu kathir a cikin mujalladin sa na farko wannan ke sai ce wa haddathana wa akhbarana al ibnu abd al-azim قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو مصعب عبد السلام بن حفص عن ابن الهادي عن عبيد الله بن عبد الله بن الحسين الوائلي عن هرمي ابن عبد الله الواقفي an Huzaima na Thabit din da isnadin ne ha ila yau ta wannan hanyar malam Al-Abbas ibn Abdul Aziz Al-Ambari kenan Abbas Al-Ambari wanda yana da hadisi amma mu'allaq a cikin sahih Bukhari amma Muslim da Al-Arba'a sun fitar da hadisin shi babban malami ne daga cikin ɗaliban makaranta Imam Ahmad ibn Hanbal mutumin Basra ne Abbas Al-Ambari shi kuma yace daga malamin sa Abdul Malik Ibnu amr al-akadi abu amir shi ma mutumin basara ne daga kirjalul jama'a shi kuma yace haddathana mus'ab ibn abdussalam ibn hafs as-sulami kenan wanda al-imamu ah, abu dawud da tirmidhi da nasai sirwa shari da gurin sa daga Ibnu al-had shine da isnadin daga ubaydullah dan abdullahi dan husain shi ma dai mun ji shi a baya daga harami dan abdullahi al-waqifi daga khuzaimah sahabun أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إن الله لا يكاهي الله من الحق ya ƙudu ha salat wannan riwayar ma aka ce annabi ya faɗa sau uku ya ce Allah bai jin kunyar gaskiya sannan ya ce ga doka la ta tun nisa a fi adbarihin kar ku sake ku je mata ta dubura qala abu abdurrahman al-imam an-nasai kenan yace rawahu al-walid ibn kathir fa qala ubaydillah ibn abdullah mun ga a isnadin ubaydillah dan abdullah dan husain ko shi kuma sai tsaya kai kan ubaydillah dan abdullah shine sabanin da ke cikin to wannan riwaya tana cikin musannaf na ibnu abi shayba da mujam tabarani da littafin al-baihaqi to anan ma akwai wani ta'aliki mai mai ban mai muhimmanci da zamu karanta gashi daga littafin umdatul qari wato al-ayn zain abin nan al al-ayn rahmatullahi alayhi gashi a cikin juz'in shi na goma sha tara yake cewa wa amma ikhtilaful ulama'i fi hadha al yana magana akan hukuncin zuwa mamace ta dubura yace sabanin da malamai suka yi game da wannan fa zahaba muhammad ibn ka'b al wa sa'id ibn yasar madani wa malik ila ibahati zalika haji kuma bai mun ce malik ya ce kare yake mishi yanzu kuma ga wata riwaya ga wani labari malamin yace waɗannan malaman guda uku muhammad ibn ka'b da sa'id dan yasar da maliku sun ce halas ne yace ah, wahtajju fi dhalika bima rawahu abu sa'id anna rajulan asaba mar'atahu fi duburiha fa ankara an nasu dhalika alayhi wa qalu ah, isghirha fa anzala Allahu azza wa jalla nisa'ukum harthun lakum fa'adu harthakum annashita sai kuma hujja da wannan ah, kissa cewa wai wani mutum a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiwa matar shi ta dubura mun ji labarin cewa hakan ba ba shine abin da ya faru ba kissa ne ta Umar sai wai malamin mutane ta ce mashi isgirha kai mata dashi ka dasa mata ka zuba maniyin ka inda za a samu da sai aka saukar da aya ne sa'ukum harsun lakum fa'atu harfakum annashitum wai sai su suka fassara aya akan cewa aya tana goyon bayan abin da yi ne kuma gane annashitum ta kowace kofa daga ga dama sai ke cewa wa qalu ma'anal ayati haythu shi'tum din da kuka so min al-qubri ko tafarji wa dubur ko dubura wa qala iyadun iyad al-imamu al-qadi iyad yace eh, ta'alluqu man qala bi tahlil bi zahir al-ayati ta'allaka man qala bi tahlil bi zahir al-ayati yace waɗanda suke cewa halas ne sun makale wa zahirin ayat cewa anna shi'tum na nufin ko ta ko ina وقال ابن العربي في كتابه احكام القران ابن العربي يفدا لتافه في سنه احكام القران يتي جوزت طائفه كثيره malamai da dama sun ce ya halatta wakan jama'a zalika ibn sha'ban fi kitabihi jima'ul nisa akwai niswan akwai wani malami ibn sha'ban ya ma tattara duka labaran malaman a cikin gafin da ya rubuta musamman dan bayani akan yadda ake kwanciya da mata wa asnada jawazahu ila zumratin kabiratin min as-sahabati wa tabi'ina annan shi wannan ibnu sha'ban ya danganta halaccin saduwa da mata dubura zuwa ga wasu sahabbai da tabi'ai wa ila malikin da kuma maliku min riwayatin kathira ya kawo riwayoyi daban-daban wa qala abubakar da sas fi kitabihi ahkamul qur'an to ga wancan ba yanzu wancan fa maliki ne ibn al-arabi da aka ga shi an danganta ne bai tabbatar da inganci ba shi ko ne akamul qur'an al-tafsir ba hanafi da aka zaka ji language din shi daban sai yace al mashhuru an maliki ibahatu zalika abinda muka fi sani daga maliku cewa sun halarta wa ashabihi da shi da sahabbansa wa ashabuhu amin wa ashabuhu yanfauna an yanfauna anhu da hadhihi al-maqala malaman mazhabin maliku suna karyata wasu cewa ƙarya ne su ne ibn arabi din ke ne yake shara mun gane qubhiha saboda muguwar magana ce wa shana'atiha a bar kyama ce a ce maliku ya faɗi wannan sai ce wa hiya anhu ashharu min an tudfa'a bi nafihi an so magana dai ta shahara korewa wanda zuke ba ta ture ta ba ta fi karfin a ture ta yanzu wannan ba hanabi sai kawo yake wa kadrawa muhammad ibn sa'ad an abi sulaiman al-juzani قال kuntu inda malik بن anas fasu ila an nikahi fi jubur yace ai ga ma hanyar da aka ba da labarin cewa an zo an tambayi maliku game da aure ta dubura fa raba bi yadihi ala ra'si sai buga kanshi akan hannun shi a goshinsa ya dafa goshin shi wa qala as-sa'ata tasaltu minhu yace ni ko yanzu nan ma ne wankan janaba bayan na irin wannan saduwa aka ce ya ce haka rawahu anhu ibn al-qasim ما أدركت أحدا وراه أن ابن القاسم ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه haka ce maliku ya ce wai bai riski wani wanda ya da shi addini ba wanda yake shakka akan wannan annahu halal cewa halal ne ya'ani wata almar'ati fi duburiha thumma qara'a sannan maliku ya karanta ne sa'ukum harsul lakum fatu harsakum annashika qala yace fa ayu shay'in abyana abyanu min hadha me ya yake wannan hujja wa ma ashku fihi ce ni ba na shaka game da wannan wa ma mazhabu shafi'i fihi yace mazhabin shafi'i shi kuwa fa ma qala hu hawi. shi na bin dawo yake faɗa cewa hakalana muhammad ibn abdullahi ibn abdul hakim annahu sami'a shafi'i yaqulu ma sahha yace shafi yana cewa babu abin da ya inganta an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi tahrimihi game da haramtawa wala fi tahrimihi ko halastawa wal qiyasu annahu halal zaka a qiyasance ya halasta wa qala al hakim la'alla shafi'i kana yaqulu zalika fil Hakimi ce ina ganin da ne shafi ke faɗan wannan sanda yake iraki amma fil jadidi da ya koma misra fasaraha bit tahrim ya faɗa cewa haramun wa dhahaba jumhur ila tahrimihi malamai da dama suka ce haramun ne wa min as-sahabati Ali ibn Abi Talib wa ibn Abbas wa ibn Mas'ud wa Jabir ibn Abdullah wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abu Darda wa Khuzaimah ibn Thabit wa Abu Huraira wa Ali ibn Talq wa Ummu Salama duk wannan sabon suka ce haramun malin yace wa qad tala wa qad ikhtalifa an Abdullah ibn Umar ah, ibn al-Khattab an samu sabani daga Abdullah ibn Umar wasu sun ce ya halasta wasu sun ce a'a ya ce wal'asahu an hulman amma abin da ya fi inganci shi ne ya hana shi ma wani tabi'i na cikin tabi'ai kuma ta ibn al-musayyab wa mujahid wa ibrahim al-nakhai wa abu salama ibn abdurrahman wa ta ibn abi rabah waɗannan sun ce haramun ne wani minar a'immati sauran malamai kuma wanda suka kasar tabi'ai sufyan na sauri wa abu hanifa wa shafi'i fi sahih da shafi'a magana mafi inganci wa abu yusufa wa Muhammadu ibn ahmada wa muhammad wa muhammad abu yusufa wa Muhammadu ɗaliban abu hanifa din kenan wa ahmadu wa ishaqu ɗan rawiya kenan wa akharuna kathiruna wa tajizu dalika bi ahadith kathira minha sai ta ga wadannan hadisan da muka ga ba haka magana mafi inganci shine wannan magana ba ta tabbata daga maliku ba kuma kusa tabbata ba za a karɓa ba domin kuskure ce Allah ya gafarta musu gaba ki ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa akhbarana harun ibn abdullah qala haddathana abu usama qala haddathana al-walid ibn kathir qala haddathana ubaydullah ibn abdullah ibn al-husayn an abdul malik ibn amr ibn qais al-khatmi an harami ibn abdullah qala ah, wannan shine isnadin da ya isharar abi ke cewa al-walid ibn kathir ya ruwaito shi ma yace abdullahi yace ubaydullahi dan abdullahi yace daga harun ibn abdullahi abu marwan al-baghdadi al-bazzar kenan wanda ake mishi kabi da haruna al-hammal ba wai dan dako bane an ce suna hanyar makka ne za a je aikin haji sai wani ya kasa tafiya ya gaji shine wannan malamin ya goya shi kawai aka tsigo tafiya ya ta goya shi shi yake ce mishi al-hammal mai daukan mutane yana da hadisi a cikin sayo muslim da al-arba'a wa harunul al-hammal shi kuma yake daga abu usama shine hammadu dan usama kenan shi kuma daga Alwali ibn kathir wancan da muka ji wanda yake mutumin madina ne amma ya zo na kasar kufa akwai wani irin shi haka mai irin sunan shi amma wannan dan madina ne wa hadathana ubaydullah da sana ubaydullah ibn Abdullahi ibn Hussein da ubaydullah dan abdullahi dan husayn ya ba mu hadisi to mu lura a wancan isnadin ubaydullah dan Abdullahi dan husayn shi ke riwaya kai tsaye daga harami wannan kuma tsakankanin ubaidillahi dan abdullahi dan hussein da harami sai aka ƙara wani mutum mai suna abdulmalik ibn amr ibn qais al-madini shi ma to wannan shi ake cewa al-mazid fi muttasil al-asanid mas'ala ce ta musalahul hadith ah, yace samitu khuzaima ibn thabit yaqulu samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهم قال أخبرني عمرو بن هشام عن محمد آه، ابن عن آه، محمد بن سلمة عن آه، أبي إسحاق عن عبيد الله ابن عبد الله ابن حسين قال يتشي حدثني رجل من قومه يقال له عبد الملك ابن عمرو بن قيس قال حدثني حرمي بن عبد الله قال كنت جالسا في نادي بني خطمة وخزيمة بن ثابت في المجلس فقال فذكروا النساء وما يؤتى منهن فقال خزيمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن wannan kuma daga amru dan hisham abu muawiya al-harrani ya rusu ka ta 245 imamu nasa'i ya kadaita da riwaya daga gare shi a cikin asabar kutubu sita daga muhammadu dan salama al-muradi wanda yana da riwaya a cikin sahih muslim wannan muslim da abu daud da nasa'i da da ibnu maza wannan malami mutumin kasar misra ne muhammad ibnu salama al-muradi misriyun ne shi kuma yake daga ibnu Isaka, muhammad ibnu Isaka. shi kuma yace daga ubaidullahi dan abdullahi dan husain qala ubaydullah yace haddathani rajulun min qaumi wani mutum daga cikin mutane na ya bani labari yuqalu lahu ana ce da shi abdul malik ibnu amr ibnu qais al khatmi shi ne muka za bayan sa rajulun min qaumi yuqalu lahu ana ce mishi abdul malik ibnu amr ibnu qais al khatmi ya ce, haddasani haramiyu ibnu abdullah haramiyu dan abdullahi yace mini a ah, kuntu jalisan fi nadi bani khatma wata rana ina zaune a wani majalisi shine nadi kamar wajen taruwa haka man club haka kuma makamantan shi na kabilar banu khatma wa kuzaimatu bin thabit fil majlis wannan sahabi suna kuzaima yana zaune a wannan wajen fa qala sai yace fa zakarun nisaa wa ma yu'ta minhunna sai aka fara tattaunawa akan mata da abin da ya halasta na azakke wa mata da abin da bai halasta ba faƙala kuzaimatu sai kuzaima ya ce samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu na ji manzan Allah sallallahu alaihi yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah la yastahi min alhaq lalle Allah baya ainihin wato jin kunyar gaskiya la ta'tun nisaa fi ajazihinna kar ku sake ku dinga zakkewa mata ta duburansu wannan ma riwaya ibn abi shayba ya fitar da ita da al-imam tabarani a cikin al-mujamul kabir da al-bayhaqi a cikin as-sunan kabir isnadi sahihi ne wannan insha Allah wannan a a riwaya ta ila yau guda ɗaya ya ƙara cewa akhbarani zakariya ibn yahya قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن علي بن الحكم an amr ibn shu'aib an harami ibn abdullah an khuzaimah ibn thabit anna nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yu'ta al-mar'atu an tu'ta al-mar'atu min qibali duburiha daga malamin sa mai suna zakariya ibn yahya as mun ji shi a baya as-sijzi al-hafiz abu abdurrahman as kenan wanda yake malakabi da khayyatus sunna wato telan sunna haka ake mishi lakabi tela ne amma na sunna baya dan ka rigar bid'a ah, ya rusu ka ta 189 Imam an-Nasa'i ya ta da riwaya daga gare shi shi kuma daga malam Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali shine zaka dan rawiya kenan shi kuma yace daga Mu'az ibn Hisham ibn simbar addastiwa'i kenan wanda shi ka ɗari biyu daidai daga tirzalu al-kutub sitta shi kuma yace haddathani abi shine wato hisham ibn simbar daga Ali ibn al-Hakam al-Bunani Abu al-Hakam al-Basri daga Amr dan Shu'aib an Harami ibn Abdullah wannan kana Amr dan Shu'aib ba an abihi an jaddi ba daga Harami din dan Abdullah a a duka dai isnadin ya tukewa zuwa ga Harami dan Abdullah a Harami wace daga Khuzaimah dan Sabit Khuzaima ya annan annabi sallallahu alaihi wasallam ha an tuqtal mar'atu min qibali duburiha an hana a wa mace ta sashin ainihin wato a duburata ta duburata wannan ma riwaya ce tana cikin musnadul sorry tana cikin wancan tafin da muka ambata ne a suna ne abin nan sai musnadul jami'a tana cikin musnadul jami'a to waɗannan suna hadisan da ya kawo game da wannan mas'ala wanda ya ambata dukkaninsu ta hanyar matu ɗan sabit in maka lura ya kawo aƙalla riwaya guda eh, ta farko daga umara eh, dukkan da riwaya tana tafiya ne zuwa ga matu ɗan sabit ne sahabin hadith to in muka kalla daga haramiyu ɗan abdullah akwai kode ibn lahad daga haramiyu sannan akwai kuma Hussein Abdul Ubaidullahi ibn Hussein shi ma daga Harami sannan akwai Ubaidullahi ibn Abdullahi ibn Hussein ne dai wancan daga Harami ha ila yau amma ibn Lahad daga Ubaidullahi daga Harami sannan akwai kuma Ubaidullahi ibn Abdullahi ibn Hussein sai aka samu wani mutum tsakanin shi da Harami shine Abdul Malik ibn Amr ibn Qais shine wannan al-Mazid ibn Sa'd asani din sannan sai kuma riwaya daga har yau daga Ubaydullah dan Abdullah dan Hussein har yau daga Harami ta hanyar Abdul Malik din duka dai isnadi ne yake nuna maka cewa yana da hanyoyi daban-daban da ya samu hadisin shi kuma ya rawaito mana daga malaman shi kala daban-daban kowane isnadi malami ne daban na sai muhammad dan mansur Taibatu dan sa'id ubaidullahi dan sa'ad uku kenan sai al-abbas al-ambari hudu sai harun Ibn abdullahi al-baghdadi biyar kenan sai amr dan hisham abu umayya shida sai kuma zakariya al-sijzi malamai bakwai dan ka sai da malaman hadisi suke shiga da fitan neman hadisai babu ji babu gani hadisi ne kwaya daya amma gashi ya koro shi ta hanyar malamai akalla guda bakwai to wani abin da ya kamata mu ƙara da shi akan wannan matsalar shi ana yawan yin tambaya game da wasu abubuwa da suke da alaka da wannan mu'amala ta aure kamar yadda muka ji shari'a da ta halasta shi ne abin da Allah ya ce fa'atuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umarci ku wato ta abin nan ma inda mani zai sauka zuwa ga mahaifa shine ta farji an haramta dubura haramci da kuma wato jan kunne a kai ah, to ana yawan tambaya a wannan zamanin game da abinda nasara ke kima oral sex zakewa mace kuma ta ma'ana a zamani ya zo cakuɗaɗɗen musulmai da wasu kabilu ko wasu al'adu musamman na turawa su zo da irin waɗannan abubuwa ga sunan ah, mabambanta kuma mutane suna sakin jikinsu ta kalle-kallen bidiyoyi da karanta labarai irin na waɗannan al'adu sai kuma suna kwatantawa to abin da ke suna mata farko shine mu gane akwai tasirin al'adu game da mu'amala aure kamar yadda muka ji a darasin baya mutanen makka sun zo madina sun yi aure a cikin mutanen madina suka dinga sa matsala da matansu saboda al'adar su ba ɗaya ba to mu gane wannan al'ada ba ɗaya ba sannan kuma mu musulmai a jumlace an hana mu koyi da al'adun kafirai a tafsilance an yi bayani akan nau'o'in al'adun da nau'o'in kafiran da aka hana koyi su kafiran nan yahudawa ne kiristoci ne maguzawa ne masu bautar rana da kuma ma har hatta yan bid'a a cikin musulmai da fasikai da hana musulmai koyi da su to duk abin da ya zama identity ne na wasu kafirai yana da kin musulmi ya guje mushi sawa'un astara ne a irin yanayin maganar su ne yanayin shigarsu al'adunsu bukukuwarsu tunaninsu duk wannan abu ne da ake hani musulmi ya koyi da shi sa'an nan kuma likitoci particularly da ma'aikata masana lafiya suna bayani akan cewa oral sex yana cutarwa yana cutar da dukkanin bangarorin guda biyu ma'ana mutum ya dinga tsotsan al'auran matarsa yana iya kamuwa da wasu cututtuka a bakinsa ba a yi wurin da tsotso ba hakanan mace dinga tsotsan al'auran mijinta yana iya yiwa ta kamu da wasu cututtuka su likitoci matan da ba ma shari'a suke kalla ba abinda ma suke cewa shine in har ya zama dole za a yi to zama an tsaftace wannan wurin amma a shar'ance to al'ada ce ta wasu To al'ada mu bace al'ada ce ta wasu sai dai mutumin da zai ce kuma haramun ne yana da buƙatar dalili akan haramci daga al'ada kada ce abin kyama ne kuma ya kamata mutane su gujewa abin da shari'a ta kyamatar da abin da ya saba wa irin al'adun mu musulmi kamar yadda ambata akwai bambancin al'adu tsakaninmu da musamman turawa Allah ya kawo mu wani zamani ne wanda kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa za mu yi biye ma al'adun turawa gaba bayan gaba din da suka dan kafa ma'ana kafirai nake nufi turawa anan da muka suka dan kafa musulmi za su aje anan wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za su shige cikin ramun damo da musulmi sun shiga ibn taymiya da littafi musamman akan wannan shine iktida'us usratul mustaqim mujalladi babba bayani akan koyi da musulmi koyi da tabarki mai kakke yana da lazimin sa saba wa tafarkin kafirai iktida'us usratul mustaqim mukhalafat ashabil layl lazimin koyi da ra'ayi da tafarki mai kyau da Allah ya ce ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin to suna da talazumi zai yiwu a ce kana kan tafarki madaidaici kuma kullum koyi kake da tafarki marar kyau tafarkin kafirai ga suna abubuwa da dama ba ma'ankara ba duk sun yi muna ta yin su yanzu yin wannan al'adar birthday da kusan kowa yake yin birthday ta zama ruwan dare ga duniya kowane gida ana yi kowane makaranta za akwai makarantun ma da suke yi ma yara kusan duk mako sai an yi birthday ana da a rubuta birthday ɗin duka yan ajin kowa ranar da nashi ne baban shi ya kawo kek ke ma mahaifiyar yaron sun rubuta kwanan watan ke ran da birthday din ki za a ka miki kyautar cake daga makaranta da cake da kendira wannan duka jama'a kiristanci ne kiristanci ne father's day father's day mother's day waye day waye day duka ga sunan duka muna ta musharaka a ciki wanda ma yake da sauran tunanin cewa kai bai fa kamata ba to ganin shi ake ko dai ba gidaje ko mai zafin ka addini kowanda bai sai da duniya ta gaba ba ta zama mu tsoron Allah wallahi wannan abubuwan ba daidai bane mu guje musu mu guje musu mu daina yin su ba daidai bane hatta ita kanta mushahada ta al-aflam al-ibahiyya kallon fina-finai ire-iren waɗannan na bluefins ko wani abu Ba da gaske abu mai kyau mummunan abu ne domin kallon tsaraiki ne kallon barna ne a tarayya aure ma aka ce kar a je a ba da labari wanda mutum yake da matarsa kuma take da mijinta an hana su ba da labari ina kuma ga wasu takadare wasu wasu kadangaru ko wasu birai a cikin rigan mutum su zo suna mu'amala ta fasikanci kuma a kafa musu kyamarori a ɗauke su kuma a yada duka duniya ko mutane su dinga kalla suna siya da kuɗinsu suna siya da latin suna kalla akwai risar da taɓa karantawa akan irin yadda irin wannan cutar ta zama wani wato wani addiction kallon abin nan phonography yadda aka yi research aka tara ya waye gari ya zama kamar yadda cutan shaye-shaye take zama mutane addiction mutum ya kasa rabuwa da abu da kuma take da tasiri wajen lalata kwakwalen mutane da mai da su wasu karu marasa tunani za ka duk abin da kan shari'a ta hana ba gaba da ta hana shi ba kai da aka hana zai maka amfani kuma idan ka shi zaka ka cutu da ka shari'a ta hana kuma ta yi attacin wato zunubi ga aikatawan aka hana in abu ne mai kyau shari'a ta ce a yi kuma ta yi attacin lada a kan shi yanzu kalla misali mu ɗauki misali ci da iyalai aka ce akwai lada duk mutumin da yake ci da iyalai shi yana samun lada ne saboda akwai alkhairi ga wannan ciyarwa zai wadatar da iyalan shi daga sibara za su girmama shi su mutunta shi ko za su rayu rayuwa ta mutuncinsu da zai ba su gobaya ya ci da su aka ce ya ishe shi zunubi ya wulakanta iyalansa saboda wannan zai ba da dama su lalace shi ke yara yara su samu su fara bara su fara yawace yawace wasu su ɗauke-ɗauke. wasu in mata ne su fada hannun wasu mugaye da za su ba su wani abu su da su ma'anar rashin kula da iyali Ƙofa ce da suke buɗe musu ɓarna iri daban-daban shi sa aka ce to ga ladanci da su ga kuma zunubin sakaci da ci da su sannan kuma duk mutumin da bai kula da iyalan shi ya ɗauki ɗauki rayuwar da ya kamata ba daga baya ba su tausaya mai su mai addu'a in sun samu ba su tana da shi ba saboda ba sa iya tana wani abu da ya musu wataƙila ma su dinga jin haushin shi ne ba a sa a makaranta ba ba a koya musu addini ba ba a ba su kira ba da sauransu za su dinga jin damuwa suna jin haushin babansu ko mijinsu ko makamata haka da haka hagari abin rayuwa ne amma musulunci sa lada mai girma a kai kuma ya sanya zunubi mai girma a kan ƙin to duk abin da kan shari'a ta yi magana a kai za ka tara da irin waɗannan fa'idojin haka abin da ya dace da musulmi shine bi shari'ar Allah iya iyawarsa ya guje wa kuma duk abin da Allah subhanahu wataala ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama suka ce a gujewa to wannan kine dan haka oral sex abu ne mara abin kyama ne me yasa ake kyamarsa saboda wata al'ada ce can daban a da can kafin a a abin nan wato a yi a samu saduwa da turawa haka mutane ba san wani al'adar ba mutane ba san wani al'adar ba don misali na su turawa don wasu na kawo ta to ai ai babu abin da ya haramta gaskiya ne babu abin da ya haramta kai tsaye wataƙila saboda bai cikin al'adun da musulunci tara ana yi magana a kansu yanzu misali bature bai iya yin komai da ya ga dama da iyalin shi a gaban mutane musulunci ko ya hana a bakin ruwa ma a bakin beach zaka tara suna fasikancinsu a bakin kasuwa akan kan kyamara wannan abin da shi ne mutane suke koya fa yanzu jama'a kaga an nuna a market wai yana ba wata mai shi ma zobe na aure na aka samu aure da zobe a cikin musulunci babu cewa wanda ya aure sai an ba da zobe wannan al'ada ce kawai ta turawa ta shigo mutane ga sunan dai iri daban-daban sai iya wanda ka gani to kuma abu mafi takaici shine mutane su yi wannan barnar kuma su yaɗa ta zunubi koya yake idan an yi shi a sirrance da sauki idan ka kwatanta da wanda aka yi kuma bayan an yi a yayata za ka zunubi na farko yin zunubin zunubi na biyu yayata shi zunubi na uku duk wanda ya kwaikwaya ya yi wancan da yayata yana da zunubi falahu wuzuruhu wa wuzurun man amila bi hala wani bai taɓa tunanin ya kamata ni ma ne irin wannan takazarancin ba amma idan wai ga wani yayi ya saka hoton a Instagram ko a YouTube shi ma sai koya ko ita ma ta koya zaka bayan zunubin yin zunubin zunubin yada zunubin da kuma zunubin wanda yayi koyi da zunubin haka dai haka dai kuma musamman waɗannan hanyoyin sadarwar da duk abin da aka saka ya makale kenan akai ila yau mutanadi zaka wani ma zai bar duniya amma masu koyi da shi akan wannan mummunan aikin suna ci gaba da tara mashi zunubai yana da muguwar sadakatar jariya kenan yana da yana da ma'asiyatin jariya yana da zunubi mai gudana sun zami mukarana ko ko mai na ne kun jariya yanzu ya da ma'asiyatun jariya sai ya kamata lalle mu kula me muke posting me muke reposting me muke sharing me muke uploading a waɗannan kafafe na sadarwa daga sai abin ba mutum mamaki shine kana zaune kawai sai ka ga wani abu ya yi popping up ya bullo sai a ce maka yau shekara uku da kafaɗin magana ka watan sai ka yi ka yi ka tuna ka kasa wannan fa a duniya kenan zama a duniya kenan facebook za su gaya maka cewa yau shekara kaza da kafa faɗi wata magana kai kuma ka kasa tana ta sai na kuma ga littafin lahira da wannan na facebook da duka sauran suna nan a gurin littafin Allah fi kitabin la da rabbi wa yansa da aka nawa kai nasiha da sauran yan uwa masu jina kai tsaye don da su daga baya cewa mu tsoron Allah mu dinga iya bakin mu da alƙalamin mu rage gaggawa na kokarin yayata abubuwa da kuma yayata abin da babu buƙatar yayata shi ba ko ne kake zuwa ka ka faɗa ba wani yanzu duka rayuwar shi tana kan facebook ko me sai an ji ko da ko ko ko ka sai an ji ce na ta ka tsaya da ma ku kafata yau ai na fito dan ataba mun yi fada da shi akan naira hamsin haba jama'a komai sai mutum ya je ya fada a facebook ya yi sabuwar riga ya yi sabuwar mota an sace mishi agogo an ba shi kyautar mashin an yi mishi alkawarin ya zo a ba shi takara a jam'iyya komai da komai duka rayuwar shi tana tana kan social media to wani ma abin musamman ababen alkhairi a san da kake fada ma rabin masu gani wahala ma su daɗe baka sani sai da rabi ba in suka gani za su ji wani bakin ciki a ransu me yasa wani ya samu kaza wani ma na da kambun baka yana jin bakin na sai abin ya lalace jama'a ta ni murna na tsammanin na samu admission zan tafi jamus karatu misali to ashe akwai wasu ma da ya ajin kole suna ganin da kamata ka samu admission din nan ba to wani na jin zafi sai magana ta lalace jama'a a taya na a taya ayyo an samu rana a shi wata kauce tana ganin cewa ya zaki a sami rana ita ba a sa mata ba sai da zaki ta kwace saurayin ba shikenan duk wannan ya faru dai a aikata ba da aka jama'a mu kiyaye in za mu yi postin wani abu da kusa abin da zai amfani mai amfani wasu in ba haka babbar shi shi yafi to musamman kuma in za mu je muna kallon wasu ababe duk abin da za mu dinga zuwa muna kalla ko muna sawa to mutan cewa akwai fa ranar hisabi ba fa an yi ta wuce ba kenan Yadda ka ga wato facebook yi popin ɗin shi ɗin nan za ka rana alkiyama fiye da haka za a fito da shi a ce ikra kitabaka kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba mutane su dinga cewa ma kita hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asa. wajadu duma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada Allah ka sa mu cika da imani Allah ka gafarta mana Allah ubangiji ka sauƙaƙa mana abin da muke yi na kwaba ya Allah ka rangwanta mana Allah ka mana rahama ya Allah wannan ƙasa ta mu da ta rikirkice Allah ka gyara mana ita Allah kawo mana ɗauki musamman al'amuran tsaro da zaman lafiya al'amuran tsada na rayuwa da sauran rikita-rikita da suka kewaye mu Allah ka yayi mana Allah ka fara ne ga zunubanmu shugabanninmu ya Allah ka ba su ƙarfin gwiwa da ƙarfin tunani da dabaran da za su za ta yi takulin waɗannan matsaloli Allah ka samu gama lafiya wa sallallahu sallam, ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam za mu surara anan fa Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah